tsakanin annabi da manzo me ake ce ma annabi annabi shine wanda Allah ya aiko amma ba a bashi wani alkur'ani ba a bashi wani littafi ba an aiko shi a matsayin mai kira amma littafin da yake kafin shi aka ce ya amfani da wani littafin amma shi manzo an aiko shi a matsayin annabi sannan a the aka bashi littafi kun ga kenan irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne manzo ne annabi Musa annabi ne manzo ne an bashi at-taura annabi Dawud annabi ne manzo ne an bashi zabura annabi Isa annabi ne manzo ne an bashi injila annabi Ibrahim annabi ne manzo an bashi littafi sofi Ibrahima wa Musa amma duk annabin da aka aiko ba a bashi littafi ba ba a bashi littafi ba aka ce ya amfani da littafin annabin da ya gabace shi to ana ce mai annabi a nan malamai suke cewa duk annabi manzo ne duk manzo annabi ne amma ba dukkan annabi ne ba yake me yake manzo duk manzo annabi ne amma ba dukkan annabi ba yake manzo to shi annabi musa annabi ne manzo ne kuma annabi Allah ya ce wa nadainahu min janibi turil aiman ka tuna lokacin da muka kira shi a ta gefen dama na dutsen turi saina wa tur wa kitabin mastur fi raqin manshur wal baitil ma'mur wannan dutse na turi saina wa shajaratin takhruju min turi saina tumbitu bidduhni wa sabgin lil akilin an ce dutse ne mai albarka wanda lokacin da annabi Musa kun san kisa na Musa tana da tsawo kwarin gaske lokacin da yawa wani bawan Allah kiyo na tsawon shekara goma a kan cewa shi ne matsayin sadakin yashi wannan sadakin da wannan a kiwon da ya yi bayan ya auren mashi da yashi bayan shekara goma an ba shi et ya dawo a garin shi a zai dawo garin mahaifiyar shi domin ganin dangin shi kun san can da ya guje ma fir'auna saboda fir'auna yana neman shi ya kashe shi to yanzu aka ce ya sun biyo hanya dare ya yi ga tsananin sanyi yana tare da matar shi da 'yan kayansu da dare ya yi shi ne Allah ke gaya mana taha ma an zalna alaikal qur'ana litashqa illa zikiran liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula har inda Allah maɗaukakin sarki ke gaya mana annabi Musa izra'a naran faƙala li ahalihim kusu inni anastu naran la'alli atiku minha bi qabasin aw ajidu ala nari eh inni atikum minha bi qabasin aw ajidu ala nari huda na'am lokacin da annabi Musa suna tafiya cikin dare ga tsananin sanyi sai suka daga can ne sai suka tsinke wuta sai ce matashi ta dakata a nan kun ga jarunci da zama namiji shi ɗan adam a koda yaushe namiji ya kamata ya ɗauki wannan mazakuta da jaruntaka da mazantaka ya ce mata ta dakata saboda ya ga wuta can yana yiwa a samu san a zamu ɗan abin nan garwa shi ya ɗobo domin su ɗan gasa jikinsu saboda tsananin sanyi da ake yi ko ta wannan wuta ya samu shari'a ya samu mutane su gwada mashi ina ne hanya kila ma su ba su masauki ko wani abu daban amma ita dai ta dakata kun ga yadda ake so a rijal qawwamuna ala nisa annabi Musa ya zo lokacin da ya zo Allah ya ce lokacin da ya zo muka kira shi Allah ya kira shi inni ana rabbuka fakhla ana alaika innaka bilwadil wadil muqaddas tuwa lokacin da yana zuwa nan to shine wannan kiran Allah yake magana yana zuwa nan wajen ɗuri sai na ɗin sai Allah ya kira shi cewa ya Musa inni ana rabbuka ka ne ke magana dan shi ne ake kiran annabi Musa da kalimullah wasu na cewa kallamu ko kalimullah saboda annabi Musa yana magana da Allah direct babu tahinta ni ne ubangijinka ka cire takalmin ka hakika kana bilwadil muƙaddasi tuwa kana a wani wuri wani kadarko wani rafi mai tsarki aka ce cire takalmin shi nan da aka ce cire takalmin shi aka ce saboda cikin tafiyar da yake ya taka najasa kun gane ko jama'a ba wai dan ba ibada ba ko abin nan da takalmi sallah ma in ta kama zaka yi takalmi amma ya taka najasa Allah ce cire takalmi saboda shi Allah madaukakin sarki inna Allaha tahurun la yaqbalu illa tahuran Allah mai tsarki ne ba karba abu sai mai tsarki dan shi ne ko sallah zaka yi ka gana da ubangiji sai ka yi tsarki ka je ka yi tsarki ka zo ka yi agalla duk wata ƙazanta da take jikinka ka gusar da ita a nan ne to wannan kiran shine Allah maɗaukakin sarki ke ce mai haba ila fir'auna innahu tagha ka je wajen fir'auna haƙiƙa ya yi ɗagawa to nan ne Allah ya aiko shi to za mu tari wannan kissa dan tana da yawa da tafasil ɗinta insha Allah idan muka zo wajen kissan nan za mu yi bayanin ta Tuna Allah ya ce dai na min janibi turil aiman muka kira shi daga gefen dama na dutsen tura aiman wa qarrabnahu muka kusanto da shi jiyan kusantowa nan malamai sun fassara annaji da cewa aka ɗaukaka shi zuwa sama wasu sun fassara shi akan cewa eh, aka munajaci da shi ana karɓa addu'ar shi kai ka Allah ya bashi wata daraja madaukakiya annabi annabi Musa yana cikin annabawa masu daraja ba karama ba ku duba yadda aka yi da yayi da mutanen shi a cikin suratul baqara ya Musa ka ce ma ubangijinka yayi kaza ka ce ma ubangijinka yayi kaza annabi Musa ya roki Allah kuma Allah ya saukar amma bani Isra'il Yahudawa da suke fanɗararu ba gaskiya suke so ba duk ayoyin da Allah ya sauka musu wallahi babu wanda ta yi musu amfani Allah ya ce wa habna lahu min rahmatina muka bashi kyauta daga rahaman mu akhahu haruna nabiyya dan uwan shi haruna ko shi aka saka shi annabi lokacin da Allah ya aika annabi Musa wajen fir'auna annabi Musa sai ya nemi alfarma ya roƙi Allah cewa ya Allah wa akhi haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma iya rid'an yusaddiquni wannan haruna dan uwana yayana dan haruna yayan annabi Musa ne ba kanin shi ba yace ya Allah ka aika ni tare da haruna dan uwana wannan ya fi ni iya magana zan samu ƙarfi in aka yi haka za su gasgata ni wasu malaman tafsiri sun kawo cewa annabi annabi Musa yana dan inniya wasu na cewa dalilin da ya yasa haka na lokacin da fir'auna ya ce ma matar shi asiya kai wallahi wannan ba ba ba, ba jinjiri bane sai aka kawo dabino da wuta aka ce in yaro ne za a gano in kuma ba yaro ne ba za a gano yana zuwa da aka azama ya yi wajen dabino sai mala'ika kwaɓe hannun shi ya ɗoko wuta don kada fir'auna ya abin nan nashi to aka ce tun lokacin ya samu matsala ta halshe yana ɗan iniya wajen magana wasu kuma malaman tafsiri sun ce wani haka amma dai nan ƙarar abin da ƙur'ani ya tabbatar a hikayen towa ta bakin annabi musa shine cewa wa akhi haruna huwa afsahu minni lisanan dan uwana haruna wannan ya fi ni fasahan magana ita kuma magana wa'azi ana son mai fasaha ya ce ya Allah ka aika ni da shi ya zamo mai ƙarfafa ni kuma idan aka yi haka za su gasgata ne saboda inna fil kalami la sihir akwai sihiri wajen magana in mutum ya yi magana ya fi iya jawo hankali to nan a can wata aya Allah ce annabi Musa ce fa arsil ila haruna ka aika ni tare da haruna har idan muka koma suratul kahfi muna ga inda annabi Musa ya roƙi Allah ce rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbihuka kasira wa nazkuraka kasira innaka kunta bina eh sira ko wa abinda annabi annabi annabi Musa faɗa ya ya Allah ka wanke min zuciyata ya zama zuciyata ta zama a ta zama wankakka na ya zama in akwai fushi ya fita saboda shi mai da'awa ana son ya zama mai haƙuri ana son ya zama mai haƙuri ba a son da an yi magana ka yi fushi in ya zama kana da fushi ba ka iya da'awa da an fara magana an abin nan kawai sai ka yi fushi hikima za ka yi ku duba irin yadda mutane annabawa suka gasa musu magana ka duba abin da aka gaya ma annabi shu'aibu ya shu'aibu tuka sallar ka da kake kana ga sallar da kake yi ta amurka ta take umurninka wani kana ga kana sallah wai kake cewa wai wai wai mu mu bauta ma wani Allah mu bauta ma Allah ko mu hidda zakka mu battawe ma'auni wai saboda ai sallar da kake kai suka ce wallahi kai ba walau la rahatuka la rajamnaka ba dan dan dangin da kake da shi wallahi da mun da mun jefe ka ku duba irin yadda annabi nuhu imamul anbiya ya yi fama da mutanen shi qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw wa asaru wastakbaru istikbara haka annabi nuhu ya ce kun ga bai fushi shekara 950 annabi nuhu yayi bai fushi da su sai da aka kai 950 qala nuhu rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara to don haka mai da'awa ba a son yayi fushi yace to rabbi shrah li sadri wa sirri amri na ka sauƙaƙe min shi wahalul uqdatan kulli wanda yake a halshe na bani iya magana kwarai straight forward ba iyawa ya Allah ka walwale min wa da ta min lisani yafqahu qawli don su fahimci magana ta in ni magana a rika fahimta mun gane ko jama'a go? to don haka Allah sai ya bashi a dan uwan shi shine Allah yake ce wacan wa habna na min rahmatina akhahu haruna nabiyya don haka sai aka sanya shi kuma daɗi da daɗawa shi ma annabi haruna shi ma aka sanya shi matsayin manzo kun gani kun ga iyakar kyauta bayan kyauta Allah in ka roƙe shi in ya tashi baka sai ya ƙara ma da daɗi to abin da ya faru da annabi Musa alaihi salam aka iza ɗan uwan shi tare da shi a matsayin masu a matsayin annabawa na'am Allah maɗaukakin sarki ya ce wazkur fil kitabi Ismail ya Rasulallah ka ambata a cikin littafin alƙur'ani ka ambaci Ismail waye Ismail Ismail shine ɗan annabi Ibrahim wanda kissa shi ta gabata a jiya wanda muka ji cewa annabi Ismail shine wanda Allah ya umarta da a yanka annabi ibrahim ya yanka shi ya bunai inni inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara kala ya abati fa'al umar tu'mar satajidni insha Allah min sabirin mun gani falamma aslama wa tallahu lil jabin anna dainahu ya ibrahim qad saddaqta ru'ya don haka annabi ibrahim shine wanda aka tafi domin a yanka Allah ya fanshe shi da rago daga gidan aljanna annabi ibrahim shine wanda an allah umarci baban shi ya kai su biwadin garizi zar'in inda baitikal muharram lokacin saudiya lokacin makka babu komai allah umarci annabi ibrahim ya ɗauki isma'il da mamashi hajar aje su a can annabi isma'il shine wanda suka gina ka'aba da shi da mahaifin shi annabi ibrahim alaihi salam annabi isma'il shine annabin da yake matsayin uba da kaka ga larabawan da suke hijaz saboda la ainihin larabawa inda suke zuwa daga yaman da sauran wurare kasashen larabawa daga cikinsu ne mahaifiyar annabi isma'il ta aura mashi daga nan ne aka samu larabawan hijaz haka shi annabi ibrahim mahaifin shi ba balarabe ba ne ba balarabe ba ne amma shi matsayin shi ne kaka ga larabawa ba haka shi annabi ismail yana shi ne kuma daga tsatson shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito to shi ne allah ke cewa wadkur ka ambata fil kitabi a cikin alkur'ani ismail da ismail innahu kana sadiqal wa'adi annabi Ismail ya kasance mai cika alkawari an ce duk abin da annabi Ismail ya yi sai ya cika an ce akwai abin da ya taba faruwa da shi sun yi alkawari da wani su haɗu wani wuri sai mutum ya yammanta da yammanta annabi Ismail bai koma ba har gobe annabi Ismail yana nan wannan wurin yana jiran shi sai da gobe ta yi mutum ya zo wurin ya aka yi haka ya ce ai mun alkawali da kai haka yake kuma duk aka yi alkawali bai sabawa in yawa Allah alkawalin zai yi kaza zai yi wannan sai ku duba saboda mahimmancin cika alkawari Allah ya kawo shi cikin siffar annabi Ismail dan shi ne saba alkawali yana cikin ɗabi'u guda uku waɗanda annabi ya ce na munafukai ne ayatul munafiki salasin idza hadasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana idan yayi magana ya ƙarya ko idan ya alƙawari ya saba ko idan aka amince mashi ya yaudara duk wanda ya kasance yana da wa'annan siffofi to yana da ɗaya daga cikin siffan munafukai in kuma yana da su gaba ɗaya annabi ya ce ya zama munafukin Allah tsintsa Allah ya tsare mu ka yi magana ka yi ƙarya ka yi alkawari ka saba idan aka amince maka kai yaudara la ilaha illallah ya Allah ka tsare mu da wannan siffofin jama'a mu bincike kanmu mu ji tsoron Allah wa'annan sifofi annabi ya ce duk wanda yake da su gaba ɗaya munafikin Allah ne to Allah ya yabi annabi Ismail saboda mai tsananin cika alkawari ne innahu kana sadiqal wa'adi yan shi mai yawan cika alkawari ne wa kana rasulan kuma shi annabi ne nabiyan annabi aka ce wannan sai ya nuna daraja annabi Ismail fiye da daraja annabi Ishaq annabi ishaq yana da daraja kada ku manta annabi ishaq shine uban annabi yaqub annabi yaqub shine uban annabawan bani isra'ila duk su annabi musa da annabi isa da annabi zakariya da duk su haruna duka daga zuri'ar annabi yaqub suka fito da annabi ishaq da annabi ibrahim annabawan duka daga wannan zuri'a suka fito wanda zai ce eh sun fi daraja ko gefen gefen ishaq ko to amma kada ku manta shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ta gefen annabi isma'il ya fito shi kuma daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ta rufe daraja duk wa'annan annabawa dukkan su albarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke nema dukkan su annabi shi zai musu shaidu dukkan su babu wanda ya isa ya ya zo ya roƙi Allah lokacin da Allah ya fushin da bai taɓa yi ba ko bai taɓa yi abada ranar alƙiyama annabi ɗai zai iya zuwa duk waɗannan annabawan da kake ji an je wajen su su je su roƙi Allah Allah ya zo a yi hisabi wannan su ya ce wallahi tsoro nake ji wannan su ya ce tsoro nake ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai zai ce ana laha ana laha ana laha ai da ma ta wuce duk yawon da kun kai nan ne ya kamata ku fara amma Allah ya kaddara dama sai an yi wannan yawon an jarabta kowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to don haka lalle annabawa duka daga tsatsan annabi ishaqa suka fito shine uban annabi yaqub annabin bani isra'ila amma shi annabi isma'il shine kakan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi darajarsu kuma su yahuda da suke cewa annabi ishaq ya fi annabi isma'il ko abin nan ko shine aka umarta a yanka na farko dai da suke kuma ƙurarin cewa annabi ibrahim yahude ne allah ya ba su ansa ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana musliman hanifan musliman walam yakun minal mushrikin allah ya ba su ansa ya ce ƙarya kuke ibrahimu ba ba yahude ba ne ba ba nasare ba ne ba ju ne ba ba kirista ba musulmi ne millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha annabi ibrahim to don haka shi na aka ce nan da Allah ya ambacan da Allah ambaci ishaq an faɗi ishaq annabi ne amma nan don ka ƙara gano daraja tsakanin ishaq da isma'il aka ce kana sadiqal wa'adi wa kana rasulan nabiyya aka haɗa irin daraja shi kusan daraja guda da ta annabi musa duk da cewa annabi isma'il bai cikin ulul azmi amma irin yabon da an kawa annabi musa irin shi aka yi mashi kuma da ƙari aka ce kana sadiq alwa'adi ga wani ma yabo nan wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mabdiya Allahu akbar annabi Ismail ya kasance yana horon iyalin shi da yin sallah da yin zakka yana daga cikin ni'ima aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum ya tada iyalin shi su rika yin sallah a cikin dare wani ɗarfi wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka muqaman mahmuda annabi yace ma idan mutum ya tada matar shi ya zama ta kita ya dan doko ruwa dan yayyafa mata ga idonta domin su tashi su yi bauta Allah haka ita ma annabi yace duk wanda suka tashi suka abin nan Allah zai zai saka su cikin azzakirina wazzakirat azzakirin Allah kasiran wazzakirat cikin wa'annan wa'anda muminai wa'anda suke yawan ambaton Allah maza da mata to annabi Ismail an ce cikin ɗabi'ar shi in ya tashi ba shi kaɗai yake yin sallah ba yana horon iyalin shi da yin sallah ina wa'anda suke tashi a asuba su ban su suna suna bacci shi ya zo sallah asuba fa ko ya bar 'ya'yan shi da yawa sallah asuba zaka gani iyaye ɗaya ne suke zuwa yare suna can suna bacci in ka tashi ka tada yaranka su ma su tashi wannan alkhairin da yake sauka a lokacin safe su ma su same shi to abinda annabi Ismail yake wa kana ya amur ahlahu bis salati waz zakati zakka baya rowa saboda rowa mugun ciyo ce wa kana inda rabbihi mardiya Allah ya ce yardadde ne wajen ubangijin shi Allah ya yarda da shi Allahu akbar Allah da kan shi ya faɗi cewa ya yarda da kai duk nan fa abin da muke nema yarda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi dukkan ku aikin ku baya shigar da shi aljanna kuma baya tserar da shi daga wuta illa an yata gammada ni Allahu bi rahmatin minhu wa fadli sai in Allah ya haɗa da rahamashi da falalashi don haka duka yarda Allah ce ake nema radiyallahu anhum wa radu'an sun yarda da Allah Allah ya yarda da su cikin siffofin a sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam siffofin muminai na kwarai an ce duk ni'imar da Allah ya wa 'yan aljanna babu wata ni'ima wadda suke fariya da jin daɗinta irin yadda Allah rana duk jimu'a za a je fadar Allah 'yan aljanna za a je Allah ya sa muna ciki za a je ziyarta Allah ranar juma'a Allah ya ce kuna da wata bukata kowa daɗi ya yi daɗi kowa bai san abin da zai ce ba a wata ruwaya aka ce za a jiyo wajen malamai malamai za su ce ku ce kaza ku ce kaza a wata ruwaya aka ce Allah in kowa ya kasa sai Allah ya ce daga yau abin da nake gaya muku na yadda da ku har ila yau qiyamati ban taba fushi da ku to wannan ni'ima an ce ita ce wadda 'yan aljanna za su ji cewa ta fi kowace ni'ima saboda ita ni'imar yarda Allah fa ita ce ta abada yanzu komi daɗin da shugaban ƙasa ke ji a zo da sarin waɗanda masu jiniya da motoci a buge eh, eh, talakawa kai da yan karamar gwab ɗinka tsohon gwab ɗinka a ce jaye in baka abin nan ba mai mota a yi maka bulala duk wannan daɗin da yake ji ya tashi cikin ni'ima cikin jin daɗi ya kwanta cikin ni'ima ya ci duk abin da yake so je ƙasar da yake so ya karya wanda yake son ya karya amma kun san wani abu wallahi yana tunowa cewa by next four years fa mulkin shi ya kare duk daɗin da ke ji zai ji ba daɗi dan adam hada ma mutuwa zai yi to ina ga aljanna da ha abada ne in wuta hake ha abada ne in aljanna kake ha abada to nan daɗin zai ƙaru dan Allah ya ce babu fushi da ku kuna nan ku zauna khalidina fiha abada an ce wannan shine to shi yanzu annabi Ismail tun anan duniya Allah ya ce wa kana inda rabbihi magdiya wajen ubangijin shi yardadde ne Allah ya yadda da shi duk nan bamu da tabbacin Allah ya yadda da mu muna dai neman yadda Allah baka yadda baka da abin nan cewa Allah ya yadda da kai muna dai neman yadda Allah Allah shi yadda da mu to amma shi an ba shi certification tun a nan duniya wa kana inda rabbihi mardiya dai ne wajen ubangijin shi na'am Allah ya ce wadhkur fil kitabi Idris ka ambaci labarin annabi Idrisa a cikin alƙur'ani annabi Idris yana cikin manya-manyan annabawa yana cikin wanda aka ce annabi Adam salam ya kara mashi ya ƙara mashi abin nan shekaru a cikin shekarun shi annabi Idris annabi idris aka ce wata rana allah ya gwada ma annabi adamu duka rayuwa 'ya'yan zuri'arsu shi sai ga annabi idris sai ce wani aka ce idris ne ɗaya daga cikin 'ya'yanka sai gani kawai shekara 100 zai yi eh, shekara 60 zai sai annabi adam ya ce ya allah ƙara mai shekara 40 cikin shekaru na haka annabi idris yana da daraja wasu na ganin mufassiruna suna ganin shine kakan annabi nuhu wasu kuma sun tafi akan cewa a'a ya zo bayan annabi nuhu yana cikin annabawan bani isra'ila to a takaice dai allah ya ɗaukaka shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isra'i da mi'raji annabi ya haɗu da shi a sama ta hudu ya gane shi annabi idris to shine allah ya ce innahu kana siddiqan mai yawan gaskiya ne ku duba fa jama'a ƙarya ba ta da amfani fa ku duba fa abin da aka siffata shi innahu kana siddiqan mai yawan gaskiya ne mun faɗi a cikin ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke da darajar nan waɗanda ake ji da su ne irin irin sayyidatuna Aisha radiyallahu anha siddiqa ibnatu siddiq irin su sayyidina abubakar irin su maryam sayyidatina maryam wa ummuhu siddiqa kana ya akula ni ta'am ita siddiqa ce maryam ba annabi ba ce amma ta kai wata daraja ta darajar ta mai gaskiya irin sayyidatina asiya to shi annabi idris shi ma bayan daraja ta annabtaka yana da wannan daraja yana da yawan gaskiya Allah ce wa rafa'nahu muka ɗaukaka shi makanan aliya wuri maɗaukaki shine can a sama ta hudu wasu sun tafi akan cewa sama ta bakwai to ko dai a can sama yana da daraja maɗaukakiya da Allah ya ɗaukaka shi da ita shi annabi Idris alaihi salam na'am Allah maɗaukakin sarki ya ce ula'ika allazina an'ama amallahu alaihim wa'ancan da ka aka zano maka ba wa'annan ba kawai duk annabawan da aka zano a cikin alƙur'ani Allah ce ula'ika sun wa'anci allazina an'ama amallahu alaihim su ne wa'anda Allah ya yi ni'ima a kansu Allah ya musu ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa min zuriyati adam daga zuriya annabi adam zuriya annabi adam in ana magana a gaba ɗai munan duk gaba ɗai wanda yake duniya ɗan adam zuriya annabi adam in dai kai ba aljani ba ne to ɗan adam ne kai saboda wanda a farkon halitta shine annabi adam aka ɗebi matar shi daga tsagen a wazar shi ta hagu daga sama a wazar shi kamar da ya zo a cikin hadisi to dukkanmu ‘ya'yan adam muke to dukkan annabawa sun fito daga a annabi adamu ta nan malamai suka ce lallai ba aiko wani annabi ba daga cikin aljannu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi ne nabiyyu thaqalain wa rasulu thaqalain annabin al'umma biyu aljannu da me aljannu da mutane qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba mun gani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun don haka wa'annan annabawa cikin aljannu akwai musulmai kaka yi mamaki suna akwai su nan suna nan suna sauraron mu akwai kuma mu ga aljannu wa'anda suke zama wurin kazanta irin su juji irin su bayi can suke zama amma musulman aljannu yanzu haka suna azumi tare da mu su sha ruwa tare da mu ba su cutatar da ɗan adam tunan Allah ya ce wa mimman hamalna ma nuhin da waɗanda muka ɗoka muka tare da annabi nuhu kun san annabi nuhu bayan ya yi shekara da hamsin yana kira busu tuba ba yace rabbi qal nuhu rabbi la tazar ala al ardi min al kafirin dayyara yayi musu addu'a yace ya Allah ka halaka su innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara to nan bayan Allah ya ce ma annabi nuhu kai sassaka jirgi sai suka zo suka taimasu izgili a'a yau awa wa'azi ya ƙiya yanzu kuma an koma kafin danci go suka zo suka kama ta kashi cikin abin nan kai ka da lokaci ya yi Allah ya ce mai ya shiga jirgin nan bismillahi majriha hawa mursaha aka kafa ruwa ruwan tufa na sama da ƙasa sama ta zubo da ruwanta ƙasa ta fito da ruwanta duk wanda bai bi annabi nuhu bai shiga jirgin nan ba Allah ce a cikin jirgin nan duk wata dabba ka ɗauki dangi biyu saboda duk wanda yake dogon duniya zai halaka haɗɗan annabi nuhu ya, ya halaka kissa tana can abin nan tana da yawa shi ne ba mu kawo muku za mu kai gari ta insha Allah to Allah ya ce wa mimman hamalna ma nuhin da waɗanda muka ɗoka a cikin jirgin annabi nuhu tare da annabi nuhu su ma akwai wasu dangin wasu annabawa ciki wa min zuriyati ibrahima da zuriya annabi ibrahima zuriya annabi ibrahima duk su ne annabawan nan da suka zo daga baya su annabi isma'il annabi ishaq annabi yaqub su annabi yusuf su annabi zakariya su bunyamin su annabi isa duka suna cikin zuriya annabi ibrahim alaihi salam wa isra'ila wanda ake ce ma isra'il shine annabi yaqub shine annabin yahudawa isra'il kuna son faɗin israel to yaqub kenan to da shi da zuriya shi wa mimman hadaina Allah ce da waɗanda muka shiryar washta baina muka zaɓe su dukkansu waɗanda Allah ya shirya ba annabawa kawai ba har da cikin salihan bayan Allah da cikin bayan Allah da auliya Allahi Allah ya ce idza tutla alaihim ayatul rahmani idan aka karanta musu ayoyin ubangiji sarki mai rahama me suke yi kharu wa bukiya sai su surmuyo suna masu sujada suna masu kuka saboda tsananin tsoron Allah madaukaki haka wannan yana cikin ɗaya daga cikin wuraren da ake yin sujada idan mutum ya karanta su a sai ko da yana sallah ne kana tsaye kana abin nan ka karanta wannan aya bayan ka gama fata kila ka kawo na ula'ikan lazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min zuriyati ibrahim wa isra'ila wa mimman hadaina wa ishtabaina idza tutla alaihim ayatu rahmani kharu sujadan wa bukiya sai ka ce Allahu akbar babu ma rukuyi sai ka je wajen sujada kawai karanta subuhun quddus rabbul malaikati wa subuhun subuhun sannan ka taso annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa idan mutum ya karanta ayar sujada ya sujada sai shaidan ya gudu ya kama ta gudu ya ce wayo shi Allah an umarce shi ya yi sujada lokacin da ana aljanna ya sujada ga annabi adam ya kiya halaka ta tabbatar mai shi kuma dan adam an umarce shi ya yi sujada ya yi sujada don haka ya tsira don haka shaidan yana bakin ciki mutum ya yi ya karanta ayar sujada ya yi sujada don haka jama'a wannan yana ɗaya daga cikin wuraren sujada an ce duk sahabban masu sallallahu alaihi wasallam su Ibn abbas duk suka karanta wannan aya suna yin sujada an ce wani lokaci an karanta ta aka yi sujada sai sayyidina umar ya ga wasu ba su kuka sai ce to ga sujada an yi amma ina kuka yake wanda aka aka ku kuyi kun san shi mutum ya karanta ayoyin Allah ya razana ya ji tsoro har kuka ya zo mishi ba kowa an ka ba wannan kyautar ba ko ba haka ba wani duk ayat da aka karanta mai zuciyar shi kaushi gare ta ba shi ya kuka ba su dai shi koyi karatu ba ko huzaifi ko wado eh, shi zuciyar shi babu babu alamun kuka cikin ta babu abin kun gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin mutane bakwai waɗanda Allah zai yi musu inuwa a ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa sai inuwa shi ɗaya daga cikin waɗannan mutane bakwai shine wanda ya ya tuna tsoron Allah shi kaɗai ba tare da kowa ba gaya ba sai hawaye suka fito mai na tsoron Allah ba ha mutum ya kama kuka saboda ya riya ba kun san shaidan yana shiga ko ina ko ba haka ba ya sa mutum ya abi ne dan a ce mishi a ai tsoron Allah gare shi to dan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum shi kaɗai babu kowa khaliyan zakara Allah khaliyan fa zarafat aina sai idanu ne suka zubar da hawaye saboda tsoron Allah don haka ana son mutum ya karanta ayar alkur'ani ya saurari da shi ne saurare da sanin ma'anonin alkur'ani yana da muhimmanci yana cikin abubuwan da ke saukar da rahama Allah tsoron Allah wanga wannan idan mutum ya karanta aka ce haru jana sai su abin nan surmuyo suna masu sujada ga Allah wabukiyan suna kuka na jin tsoron Allah madaukakin sarki Allah ya ba mu ikon yin haka haka jama'a wannan shine kisoshin wasu daga cikin annabawa da aka ambata a nan tun a farkon sura mun ji annabi zakariya da ɗan shi annabi yahaya sai kuma annabi isa ɗan maryam muka ji annabi ibrahim da 'ya'yan shi annabi ismail da annabi ishaq muka zo muka ji annabi musa sannan muka zo muka ji a bayan annabi musa muka ji annabi idris muka ji bayan annabi idris a muka zo muka ji annabi nuhu alaihi salam duk waɗannan annabawa ne cikin yanzu dai cikin wannan sura kawai mun ji annabi tara annabi tara waɗanda cikin annabawa ashirin da biyar da suka zo a cikin alkur'ani mun ji annabi tara Allah ce wa'annan su ne wanda Allah ya ni'ima ni'ima babu ni'ima da daraja da ta kai irin Allah aiko ka manzo nan duniya dan su suke daraja ta farko bayan annabawa da manzanni sai a shuhada'u sai shahidai wanda suka yi shahada su kuma shahidai dinnan ko su mataki mataki ne babban shahidi shine wanda ya mutu a wajen jihadi sai kuma irin shahidai wanda suka mutu wadda ta mutu mace wajen naƙuda wani wanda ciwon ciki ya kashe da wanda gini ya faɗo ko jirgin sama ya faɗi da shi da wanda ya nutse a cikin ruwa dukkan su shahidai ne to bayan su sai auliya'i wa shuhada'i wa salihin sai managarta Allah Allah mutane na kirki wanda bai zagin mutane bai gulman mutane to su suke da daraja bayan wa'annan to amma an ɗana magana daraja ta farko mala'iku ma ba su kai darajar manzanni ba a ba mala'iku mala'ika jibril ba shine shugaban mala'iku ba to shi shi ɗin shugaban mala'iku ɗin gaba ɗai ba hau wani mala'iki wani mala'iki bai kai ma daraja aiza shi wajen annabi ba mala'ika jibril da kanshi aka aizawa wajen annabawa jama'a da ɗan aike da wanda an ka aika wani fi ai kun san ɗan aike bai kai wanda an ka aika shi ba to an aiko mala'ika jibril don ya kawo mai shi sako bai kai daraja annabi ba wa ma ka illa rahmatan lil alamin ba mu aiso aiko ka ba sai don rahama da talikai haka Allah ga mu annabi an ce jibril alaihi salam ya ce wallahi tun sadda Allah halicce shi bai taba samun natsuwa ba sai lokacin da aka aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma jibril alaihi salam cikin rahama manzo sallallahu alaihi wasallam yake ci Allah ya ba mu ya rahaman manzo sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin don haka jama'a nan za mu dakata abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladar shi kuskure Allah ya shafe cikin zukata ya gafarta muna sai kuma gobe in Allah ya ja kwanan mu da iko za mu ci gaba insha Allah in akwai tambaya ko ƙarin bayani bismillah insha Allah bismillah na'am eh eh eh malar ce sujada ta karatu alkur'ani za ka ga wani yana karanta alkur'ani amma bai da agallashin idan ya zo wajen sujada nan zai yi sujada ko ba zai yi ba zai yi amma an fi son in so samu ne an fi son kai kana da agalla sujada ba sallah ba ce sallah ce haramun ne ka yi sallah ba tare da aralla ba amma ita sujada kamar da kasar sujudu shukuri wacce ce aka ce sujudu shukuri sujada da annabi idan wani abu ya zo mai na farin ciki an kai mai bushara don sai aka ci sai a annabi kawai ya je ya yi sujada to ba sai kana da aralla ba don ba sallah ba ce don haka ita ma wannan sujada kana iya yin ta ba tare da aralla ba duk da cewa karatu alkur'ani an fi son idan za ka yi shi ka yi aralla saboda samun cikakken natsuwa da cikakken tsarki mun fahimci wannan ko Allah ya samu gani akwai wata tambaya ko ƙarin bayani eh malam yana tambaya annabi Idris ba larabe bane ba larabe bane mun gane ko ba larabe bane a ah, yana cikin guda hudu annabawa hudu aka aiko annabawa larabawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi salihu sai wane eh annabi diris ko yana cikinsu annabi hudu ne duk annabawa da kuke ji annabi hudu ne kawai balarabi duk saura kabiloli ne da dama bani isra'ila an aiko annabawa da yawa cikinsu duk waɗannan annabawan da kuke ji su annabi Musa su annabi Musa su annabi Yaqub su annabi Isa su annabi Zakariya dukkan su ihin da annabi Shu'aib shine na hudu kun gane ko to apart from waɗannan duk sauransu duk duk mina ne dukkan su ba laraba ne akwai cikin kabilar a Yahuda akwai wasu kabiloli da dama akwai ƙarin bayani ko tambaya to allahumma bihamdik na bismillah ta ƙarshe eh eh mutu yake azumi sai manta ya sha ruwa sai mi ya ida haɗewa ko mi ya ida hade su ko zubar tsaye eh A'a ah, sauran da suka yi wa cikin bakin shi ko sai da gama sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake azumi ya manta ya ci abinci ko ya sha ya ci gaba da azumin shi kuma bai rankawa Allah ya ciyar da shi Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi amma in kana sha sai ka tuna ruwan wanda baka haɗe baka zubar amma in ka da shanye shi to sai ka azumi 61 amma in ka ƙoshi ne sai da ka ƙoshi ka tuna wannan Allah ne ya maka kyauta dan shi ne wani ya ce wai yanzu a ƙasar larabawa sai ka gani wasu irin samari haka wasu da'awa suke to kun san saboda tsananin zafi da akwai za ku gani fridge fridge lokacin da ma bawa fridge fridge za ka randa ce mai irin sanyin nan kwarai ake ajewa kana kana kana tukin mota kawai za ka yi parking din mota ka sha ruwa ka wuce nan sai dole yi kamfanin fiye wata ka rika sai naira goma goma su kuma saboda suna da jinƙayi da nasiha ruwa kake gani gefe-gefe to shine su samari idan suka zo sai su zo wajen firij din nan sai su rubuta latansa an ta sa'im kakka manta ha azumi haka <laughs> shine wani ce na ɗeƙeta su bari eh, in ka zo ka manta ka sha ruwanka ka sha kyauta amma kana zuwa wajen firij sai kaga an rubuta kakka manta ha azumi kake <laughs> kun ga ba wanda ya ce sai haka ne in Allah ya sa kilan ma ka kusan eh, ka jigata ka zo kan manta amma haban da ganganci in kai ganganci azumi 61 za ka yi ka fara za ka yi ko in kana da bawa kuma yanzu babu bawa ko ka ciyar da mutum 60 to kaga wani ada sauki babu sauki don haka ganganci idan mutum ya yi ganganci ga azumi sai ya ranka shi amma in dai baka manta ba tsakaninka da Allah kai ka sani inna mal a'malu bin niyyat to babu wani azumi da zaka ranka Allah ya samu dace ai mun ce tambaya ta ƙarshe ya kamata mu mu tsaye da lokaci to bismillah eh eh eh eh eh azumin shi daidai yake mutum da ya sadu da iyalin shi a bayan ya yi sahur ya sadu da iyalin shi kafin alfijir ya fito ko ba haka ba yana cikin saduwa da iyalin shi sai alfijir ya fito nan tashi kawai zai yi amma ana ce Allahu akbar Allahu akbar ya ƙara to ba abin nan kun gane ko ya isuwa sai ya azumi 61 amma ana jin kira ya yi withdrawal shikenan ba haka saduwa da iyali bayan an sha ruwa tun daga an sha ruwa har alfijir hito na next day halad ne uhilla lakum lailata siyami rafasu ila nisa ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allahu annakum tahtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum wal ana bashiruhunna to don haka ya halatta mutum ya sadu da iyalin shi lokacin sahur before ko after sahur amma sharadi alfijir na fitowa wannan magana tana nan cikin abin ah, eh, iziya ko risala in mutum ya ƙara nutsewa ana kiran sallah ce bari sai ya ƙara ya releasing to ya releasing cikin 61 kun gane ko <laughs> ya ci shi kun gane ko to don haka yana ji sai sai fita Allah ya sa in dace Allahumma izal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin gobe insha Allah mun ce abin wa dan mai ada addini wa sauri barakal mahdin subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kana kana kana tukin mota kawai zaka yi parking din mota ka sha ruwa ka wuce nan sai dole ai kamfanin fiye wata ka rika sai naira goma goma su kuma saboda suna da jinkayi da nasiha ruwa kake gani gefe gefe to shine su samari idan suka zo sai su zo wajen fridge din nan sai su rubuta latansa anta sa'im kakka manta ha azumi haka shine wani ce dan ɗeke ta su bari eh, in ka zo ka da ka sha ruwanka ka sha kyauta amma kana zuwa wajen firi sai kaga an rubuta kakka manta wa azumi kake <laughs> <laughs> kun ga ba wanda ya ce su ya haka ne in Allah ya sa kilan ma ka kusan eh, ka jirata ka zo kan manta amma haban da ganganci in kai ganganci azumi 61 za ka yi ka fara za ka yi ko in kana da bawa kuma yanzu babu bawa ko ka ciyar da mutum sittin to kaga wani ada sauki babu sauki don haka ganganci idan mutum ya yi ganganci ga azumi sai ya ranka shi amma in dai baka manta ba tsakanin ka Allah kai ka sani inna mal a'malu bin niyyat to babu wani azumi da zaka ranka Allah ya samu dace ai mun ce tambaya ta karshe ya kamata mu mu tsaye da lokaci to bismillah next eh, eh. eh. eh. Hmm. Hmm. azumin shi daidai yake mutum da ya sadu da iyalin shi a bayan ya yi sahur ya sadu da iyalin shi kafin alfijir ya fito ko ba haka ba yana cikin saduwa da iyalin shi sai alfijir ya fito nan tashi kawai zai yi amma ana ce Allahu akbar Allahu akbar ya ƙara to bari abin nan kun gane ko ya isuwa sai ya azumi 61 amma ana jin kira ya yi withdrawal shikenan ba haka saduwa da iyali bayan an sha ruwa tun daga an sha ruwa har alfijir hito na next day halad ne uhilla lakum lailata siyami rafasu ila nisa ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allahu annakum tahtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum wal ana bashiruhunna to don haka ya halatta mutum ya sadu da iyalin shi lokacin sahur before ko after sahur amma shara'i alfijir na fitowa wannan magana tana nan cikin abin ah, eh, iziya ko risala in mutum ya ƙara nutsewa ana kiran sallah ce bari sai ya ƙara ya rilizin to ya rilizin cikin 61 kun gane kuma <laughs> ne ya ci shi kun gane ko to don haka yana ji sai sai fita Allah ya samu dace Allahumma izal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin gobe insha Allah mun ce abin wa dammi ada addini wa sirri barakal mahdin subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin